بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين ولا إمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين شيء karatun tafsirin alkur'ani mai girma tafsirin da ya a tawili fi ma'ani tanzir tafsirin shekana abdullahi bin fudu ya game da hullahu bi mun kwana a cikin suratul baqara muna shayi na 34 kuma muna daidai da inda Allah madaukakin sarki ke cewa innal ladzina amanu wal ladzina hadu الله الرحمن الرحيم إن والذين هادوا والنصارى bayan bayanin waɗanda an masu laihi sannan Allah maɗaukin sarki ya ci gaba da cewa lazi na amanu lalle waɗannan da sun kai imani bin lisani da halshi humul munafiquna sune munafikai na hadu da kuma waɗanda sun kace mun tuba dakhalu fi yahudiyati sun ka shiga cikin hudiyanci wa humul yahudu sune yahudu wan nasara da kuma nasara a isa mabiya a annabi isa wasabina da kuma sabi'awa da gairi hamzin linafi'in wa bi hamzin da gairi yahudu min al-yahudi wani gabrin jama'a na daga cikin hudiyawa awon nasara ko nasara saba'u sun karkace ai kharaju sun hita min dinin ga addininsu wa abadul mala'ika sun ka bauta mala'iku to man amana duk wanda ya imani minhum daga cikinsu wato shi man amana din nan sharɗin mubtada'un wa habaruhu billahi wanda imanin cikinsu da Allah wa lawmil akhir ranar ƙarshe imanan khalisan imani farfartacce wa amila salihan ya aikata aiki daidai da shari'a bi shari'ati Muhammadu da shari'a nan Muhammad sallallahu alaihi wasallama to jawabu sharɗi abinda a jawabin shari'in man amana din nan falahum ajruhum suna da janga aikin su ai sawabu amalin sakamakon aikin su inda rabihun gun ubangiji au ko kuma man din nan sharadin habarhu jawabu wa sharɗu kenan wa matasala bihi habaru inna au ko kuma bi ma'anar lazi allazi amana wa mahalluhu nasbu badalun min ismi in min ismi inna wal ma'dufu alayhi wal habaru falahu al jumlatu wal aidu mahzufun ay minhum kenan wal fa'u da tana muni man ma'ana sharti falahum ajaruhum da an ce saboda haka Allah zai ba su sakamakon aikin su wala wala hawhum alaihim babu tsoro tare da su wala hum zanu ko ba su damuwa in alkiyama ta tsaya babu bakin ciki tare da su wato ru'i fi zamir amana wa amila labzu mana wafi ma ba da hu ma'anaha saboda haka ashe kenan duk aikin da mutum ya wanda bai da kyau daga baya ya gyara ya shirya da Allah to Allah zai ba lada tunda an ka ambaci illal ladzina amanu bil lisani humul munafiquna kuna wallazina hadu humul yahudu a nasara a isa wasabina da saba'awa karkatattun mutane masu bauta mala'iku Allah ce man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum Allah ka Allah ka taimake mu gyara to ci gaba وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور

Allah ya rike alkawali da kowa ku yi aiki da amina a cikin altaura. wa qarrafa ana mu ɗura mun ɗaga duki saman ku aljabala duki tala ana mun ɓanɓare shi min aslihi daga tushe ne alaikum don ku lamma a baitum lokacin da kun ka ha karɓa a taura, ruwaya an roito anna Musa alaihi salam cewa annabi Musa tsira da amincin Allah tabbata gare shi lamma ja'ahum bit tawrat lokacin da yazo musu da at-taura wa qara'u ma fiha sun karanta abinda a cikin at-taura min at takalif ashaqa na daga ayyuka da an ka dora masu wahala tunda sun ga aikin da a cikin at-taura ba mai sauki bane abau sai sun gaki kabula ha karbarta ku zo ku rika ku yi aiki sai sun ka kiya faƙaɗa jibrilu alaihi salamu jabalan sai mala'ika jibrilu da ɓanɓar wani duci ya katso shi alaƙadar askarihim gwargwadon sansaninsu na yaƙi waje alahu ala ru'usin ya sanya wannan duci akan kansu daura da kanunsu lati kamar inuwa ta ƙara ƙamatar rajul gwargwadon tsayin namiji faƙila lahum sai an ce gare su in abaitum in kun ki karɓa a taurawa rubuhitu bil jabal duk za a abin da lalace ku da duwatsun ga ga duki ya yi inuwa ga littahi ku riƙa ku yi aiki in kun kiya mutuwa su sujjada sai sun kawadi suna masu sujjada rabin goshi na ƙasa rabi na ana kallon dutse wa qalu qabilna sun kace mun karba za mu yi aiki da ita wa qulna lakum mun kace gare ku ku zu ku riki ma atainakum abin ga da mun ka zo muku shi bi quwwatin da ƙarhi bi jiddin da kokari wa shahadin da kokarin wahalar yin aikin addini Kun ba ba riko ɗaya ba wasu kuru ma fi abinda a ciki ne ku karanta da darsi da karantawa wa tafaku da tunani wal amal bihi da aiki da shi la'allakum tattaquna an-nar aw al-ma'asi in kun yi haka to za ku kare kanku daga wuta ko kuma ku kare kanku daga sa'a ma Allah to sun ce wannan abinda Allah ya kawo musu sun yi maraba da shi

to a sako musu wannan dutse a lwace su da shi idan ba su rika taura sun kai aiki ba to sun rika an ja ya dutse sun mata tun sannan kun ka bijiri a aratun kun ka bijiri an ɗa ta gabarin ɗa'a ko fa'il misaq da cika alƙawali ba da zalika ga ba wannan alkawali wa qabulit tawrata da karba at-taura kun ka kiya to wannan aiki da kun kai mai muni falaula fadlullahi alaikum ba don alkhairin Allah da ya gare ku ba bil imhala da jinkiri wa rahmatu da rahama Allah bi tawbati da tuba wal ihsan da kyautatawa wallahi la kuntum min al khasirin da kun zan cikin wannan sun ka halaka al halikina halaka ku duk da an karkashe ku walakin sai dai umhilukum an jinkirta muku bi rahamati da rahama Allah fataba abu. sashi ya tuba wa kana min zuriyati ba'dukum man amana kuma ya zan daga cikin zurriya sashin ko wanda ke imani sun anzarahu sanna Allah ya yi musu gargadi wa zakkarahu Allah ya tunatar da su bi majara ga abin da ya gudana liman taqaddamahum ga wanda ya gabace su wato bayan sun irin wannan aiki an kace ku sani ba ku dai kun ka fara ba uwayen ku sun yi kakannin ku sun yi gado kun kai in dai swabawa ta in aka kai gaba ba yahude to an kai karshe ba shi iya tsaya wuri guda sai Allah ya ce qad alimtum الذين اعتدوا min فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين wannan a ce ku bari ku bari ku koma ga abin da an ka hana ku ba gare ku harau ba gado ne kun kai ga kakanninku waɗanda sun ka shiga tsakaninku da annabawan Allah faƙala walaƙat lamu atin lil kasani haqiqa alimtum kun sani arabtum kun sani allazi la da wadda sun ka tsallaka iyaka ta jawazul hadda sun ka tsallaka iyaka minkum cikin ku shi zamanin dawudu alaihi zamanin annabi da'udu alaihi salam fi sabti cikin sun asabar ai wannan karkacewa ba ita farko gare ku ba ai kun san waɗanda sun ka tsallaka iyaka sun kai sura na asabar da sai da samake da warauta kihi wa kanna hainahum anhu ko mahane su Allah ya hana su warauta kihi suna ganin tunda an hana su bari su jaye su yi dibara wahum ahalu ailata su ne mutanen aila wasabti mazdarun mazdarina na sabatat yahud ai azumat sabta ta girma da asabar tajarrudi da tsiranta lil ibadati don ibada wa kanu sun zamo ba da nahayan bayan hani an ce kakkoyi sun asabar domin wasu dalilai mina na adalili iska na yau musamman domin ya zama ranar asabar lan yabka hutun fil kihi ba wanda ya rage cikin ruwa illa hadara sai ya zo bakin sahilahun gaba gangasu wa akharaja ya hidda har'umuhu hancin ne irin manya-manyan kiyahun ga ranar asabar sai kowane zo sai aza hanci ne bakin ganga yana shaƙen iska irin su mayan-mayan abin nan mayan-mayan giwaye da yauni da balli da ramboshi da zawayi sai kawo hanci ne sai ya aza bakin ganga yana shaƙan iska rana asabar kawai zama ba idan asabar ta wuce da an ce daren lahadi ya abin nan dare na wannan na asabar alfijir ya keto ta fara kasai shi wace zakaru to al'a lokacin da suna zakuwa nan sai sun kaɗo zakuwa suna kamawa sai kihi ya kai ƙara ga annabi ba annabi shi ko kai ƙara ga ubangiji sai Allah ya ce musu to an haramta mu aurata ran asabar ta kihi su su bari bayan asabar doron za su yi su sai ci gaba to shi ko ki inda dora a sautar sai azhanci ne ga bakin ga yana shaƙa iska yan asabar ta wuce sai su waƙi kiyan waƙi sun ka ce to su ko sun ka ce to in ka san wata baka sani baka kihi rakaru sai sun ka yi laɓuni khiyaba laɓuni wa shara'u ilaiha ga dawuda sai sun ka shigar da ƙohohi na jadawali irin wannan hangallan kamar irin abin nan kamar kadada wa kanati ba sai ya fada ba sai ya dora bi dai hanya an kai kamar da ruwa kan hanya su shiga cikin wa kanati hitan ki a huta zamo ta da kula har musauta tana shiga wurin domin ruwa na zuba cikin a asabar ita ko sai ta dora biyar ruwa fa yanzu na ha yawmal ko ba su farauta ta sai ranar lahadi ba asabar aka ce ka suka kihi ba to ba su kawo ranar asabar ba amma dai lahadi ran asabar sun shirya ma kihi zamba eh, amma ran lahadi sun ce sun kwashe to farautar nan yaushe an kai ta madalla muka ce to ku bari ba su bari ba fa qulna mun kace gare su kunu ku zamo wato ma'ana sai ya ruhu kasance ƙirarratan kaska awo ko ku zama birau jam'u irdin na jam'ina na kirji abinda ka dan hore makasa wa asaluhu talabbudu abinda zai dan hore ƙasa wallusuku da dan hoyo a ƙasa wa minhu qiradu da gare da an samu kaska wa hadha amru tahwili wannan amru tahwili na ba an ce zamo garoba to ai halitta an kace canza ki koma biyu la'annahu la qudrata lahum ala tahwil dun ba su da ikon canzawa sai an ansa su khasiina kaskasatu mubidin abin nisanta wa kanuha sun ka zamo ita garau wahala ku sun ka mutu ba da salata ayan bayan kwana uku wa asalul khusu'i dardu khasiina wal ib'ad nisantawa yusta'malu muta'addiyan wa laziman ana iya aikata shi muta'addi ana iya aikata lazimi hasa'atuhu has'an na nisanta ya nisantawa wa kasa a husu'an ya nisanta nisanta wa khas ina habarun sanin likana shi khas ina din ba an ce kunu ba to shi habari na biyu ga wannan kunu kana din aw halun ko ko zan halina aw na atul lil qiradati ko ko na atina ga shi kunu qiradatar wa an mujahidi muna tare da kuwa to wannan shine tafsiri wanda an kai guda biyu ko dai na ko ƙirdu mujahid ya ce inna ma musakhat ai an shahe ulubahu zukatansu, su duna suwarhim ba ba da darasin hukuma ba Zukatansu su an ka shahi. fassara mujahid kenan to amma wagga fassara wa khilaful ijma'i sabanin abinda malaman sanin alqur'ani sun kai ijma'i kai ne na muna tare da kuwa to cikin wagga aya in mun ka lura shi akwai akwai dabarbaru cikin ta ko babu akwai dabarbaru ko domin an ce ta koyi farauta asabar to ba su yi ba amma sun shirya maki yi zamba sun yi kadada ran asabar ki ya kwarara ciki an haka maki na wata rana ranar lahadi to shin yi ran lahadi an kame dabara ko asabar sai ta hayo ne to bari ka ji abinda malaman fiqh kai wa bil qissati a wannan kissa ta farauta mutanen aila hujjatul li maliki hujja ta ga imamu na maliki fi man al-khiyali fi shar'i mutlaqan wato duk dabara da za a shiryawa ga wajen shari'a imam maliki ya umar da wannan ayati haramun amma hawa jawaza ha ba'd ulama wato da cikin malamai sun halatta malam yakun fiha ibdalu haqqin aw ihqaqi badilin Matuƙar babu bata haƙƙi ko ko babu cancantar da banna to fa anan in muka lura ke yasa ga shari'a an ce ba a sa alƙali ya zama alƙali in ya hoyi wayo don in ya hoyi wayo sai ya saki shari'a sai ya wanda wayo ne sannan eh kama ba ka da hausa mallan in ba haushe in ya hoyi wayo a'a eh abokan na ta to da wannan imamu na maliki hujja sannan da wannan lauyan shari'a bai halatta ya faɗi magana ko shi musu sai mai shari'a ke mai yi <laughs> muna tare alu wa inna malamta jus tajuz yahudi duk da haka bayan sun ce a wajen wasu haba abu ulama sun ce amma hila ta hudiyawa ɗin ba ta halatta ba an na ha'ainul manhi anu don ya ce wadda an kai hani gare ta wallahu alam wato akwai alƙalai waɗanda saboda wayonsu in mutum bai da gaskiya suna iya gano shi to shi ko hukunci ba gina shi haka ba abinda aka gina shi albayyana su alal mudda'i wal yaminu ni a gaba وجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها to ce wadda muka yi musu koma birai wata Allah hamusin ya ta wannan ukuba awul makata shahi wagga awul kira da tukuku zama biri nakalan musiba wadda yake ana lura ibratan lura ma ne atin mai hane min irtikabi gabarin hawan musulma amilu irin abinda da sun ka aiwata asluhu min nikilin huwa shi shine mai wato ita wannan abin tana zama da baibiya ga mutum lima bayane dai ha ga abin da gaba ne ita al'umma wa ma ha, ay lima ha wa ma ha min al'umami wannan abin lurata ga abin da gabanin ta da abin da baya gare ta zukira halin an amince halin su fi zubarul awwalina a cikin littattafan mutanen farko wa shahara qissatuhum kuma qissa shahartu fil akhir ne ga na karshe aule ma'asirihim ko ko ta shahartu ga wanda suka zamani da su wa man ba adam da wanda a baya gare su au ko kuma lima bi halaratiha min alqura isa ga kowace alƙarya ta shiga an ji ga abin da mutanen aila sun kai wa mata ba a da an hada abin da nisanci ta au li'ahli tilka alqarya to ma haulaha ko ku isa ta shiga ga wannan alƙarya da abin da gihin alƙarya au li'ajli ma ta taqaddama alaiha ko ko don abin da ya gabata gare ta min zulubin laihukan su ma ta akhara anha wa mau'izatan kuma wa'azina lil muttaqina ga mahujin tsoron Allah li kulli muttaqin ga duk wanda ab mai jin tsoron Allah sami hada jita khusudu zikiri an kebance muttaqina da ambato nan li annahum muntafi'una biha domin suna masu amfani da ita bi khilahi gairihim sabanin wasu su saboda haka ashe kenan maganar da bahaushe ka yi magana sai haka take gani ga wani ya isi tsoron Allah to ci gaba قالوا أتتخذنا هزوا Koda a Wasu kuru ku ambata, Yahudu ba su yi tsayasar kanshi sun faɓa. Isƙala Musa lokacin da anan Musa alayhis salamu ya ce ni ga mutane. lokacin da annabi Musa alaihi salamu ya wannan magana wa qad qutila lahum an kashe musu wani katashi la ya daruna qatila ba san da kashe shi ba ga mutum mace amma wa kashe shi ba sani ba sai sun ka ta sama annabi Musa wasu sa'aluhu sun ka roƙe shi an yi da Allah ya roƙi Allah an yi bayyana hu ya bayyana musu wanda ya kashe mutumin ga fada ahu annabi musa ya roƙi allah to wannan aya kamar tsakiyar kisa ta aka kawo nan domin munasaba ga aikin hudu amma harkon kisa na nan cikin karatu annabi musa alaihi salam ya ce to inna allaha ya amurukum na roƙi Allah amma Allah yana umurninku an tazbahu bakaratan ku yanke nagi wata da ribul katila ku bugi kasashen ga bi ba'daha da wani sashin jikin nagiyan in kun ka bugai da sashin jikin nagiyan nan fa ya haya zai rayu ko yanku barako ya baku labari an katili ga wanda kashin ku dan uwa jama'a mai a illa cikin nan abu da sauki eh na roƙa muku Allah amma abin da ce ku yanke nagi ku ɗauki wani sashin jikinta ku ɗauki kasashen nan za a raya shi zai faɗa muku wanda kasai zai tuka min sauwa wasu mai yabba ƙaratan an ambace ta nagge le bakare hal ardu domin tana za ku da ƙasa gin noma wal ha'u lil hudati bakara gudata la litanisi ba ta utanista ba wa wala hadhihi alqissa qawluhu al'ati ba shi a farkon kissa ba farkon wannan kissa magana Allah da ta yi wa iz qataltum nafsan wa qaddima amma an gabatar da wannan alaihi gare listiqlali saboda sakandamtuwa tai da nau'in akhara nau'i na daban min masawin na daga abubuwan munin su huwa al-istiza'u shine izgili wasu kisa'u da bibiya fi su'ali ga tambaya don haka aka gabatar da wannan wa tarki musara'ati ila imtisali kuma da barin gaggawa kama umarnin da Allah yi wa qawluhu wa iz qala ma'duhu ala ni'mati المتقدم وكذا ظروه التي مضت والتي تاتي إلى قوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه قالوا استبعادا sun faɗa don nisantawa lima ƙalahu ga abin da ya faɗa wasu ikhfafan bihi da kuma sassauta matsayin magana annabi Musa suka ce annabi Musa mu ce ka roƙa mana Allah ka ce mai yanka nage eh, kare ji annai musa a yanzu na huzuwa annai musa kawai ka izgili da mu yanzu kana rikon mu wuta abin izgili a halin huzu'i ma abuta izgili aw da huzu'in ko kuma kin izgili ma mahzu'an ko kana izgili bina da mu har su jibu na bagin da ka amsa muna bi misali zalika da misalin haka roƙo Allah mun gace kai muna a faɗa muna wanda ka ce mun dan uwa eh me ka magana yanka sa wa a hamzatu bi iskan az-zai ƙala sai annabi Musa ce a'uzu amtanu ina qiyuwa billahi da Allah min an aku da min al-jahilina ina neman tsari ga Allah daga yan zamo cikin jahilai al-mustahzi'ina masu izgili da annal hus domin izgili fi misal zalika jahalun harkar da an kasa Allah ciki mutum ya izgili da ita ya gwada shi jahili na wa fi ta'aridu na akwai jirwayi lahum gare su kenan jahili na to a uzu billahi ana akuna min jahili kana magana da mutum kuna shan sanar sai kace ana da bizani eh, ni dai ba mazanaci nake ba kowa ya sani a eh, jirwayi na yi walamma alimu annahu azmun lokacin da sun kasa lalle yanka na gyanga farin lana walamma alimu sun san farin lana tila an yanka na gyanga a abin kai sai sun kace mi ربك يبين لنا

ya kai annabin Allah Musa a aikake jikadan Allah ka roƙon muna ubangijin ka yi bayyilla na mahiya Allah ya bayyana muna mi a ita ai ma nuha mi a shekarunta izuwan alimu sun san mahiyata ta haƙiƙanin nagyar wa ka kana fihim shekun salih cikinsu akwai wanda tiɓe mutumin kirki lahu ijila yana da dangwala me aka ce dangwala aka ce ko maraka maraka a ha ya zo da maraka nan ilal su zuwa ga kunci na gumbi wa ya ce allahumma inni uka ha da zo da wannan naggen wannan eh, maraka ya kawo ta ga kunci sai ce ya Allah ina baka ajiya limni ka aji min ga ɗana hatta ya kabara hashe girma Allah ka aji min nagyan ga ɗana in ya girma a damga ta nuni eh, to ana na ana nan da tuyon ga ya kai nagyan ga aji a cikin kunci ya zawo gida yana rayuwa tare da iyali ko mata sai Allah ya mai cikawa shi da tiɗin salihu wani sha'a na hulbar sai ɗansa ya tashi yana matsanancin nagarta da ga uwace uba ko da ya rasu ɗana ƙarami amma ya riski tsohuwa to bai bari ko banta shawaɗi bai ɗauko mata ba uwar Allahu akabar mi an ana bai bari ko banta shawaɗi bai ɗauko mata ba la yuqalu amra hafi shay'in ka san iyakar girmamawa a buga mutum shi hwaɗe ka kibar ya duka ka ɗauko mai to duk abin ta umar sai uwar bai sa umar mallon wace to ashe ita ma uwar tana labarin umar ya kai abin ya kai ta can cikin kuncin gumbi fa ahabaratu bil bil ajala sai ta bai labarin marakan da ce kai akwai maraka da man kai kai ajiya. ta ce ka ka taho da ita sai ya fa a tabi har zo da ita fa amaratu bi bai'a ta ce sai sheta sai da ita kasuwa ka sai kaji ko da ta umarta ya dauko ta waki a ga ta abu ta kashe wani ba a san wanda ya kashe ba kuma an ce sai an yanka kanagi sai kai ta kasuwa ta ce kuma in za ka sai suwa ka sai sheta ta fi na dinari uku kakka sallama sai dinari uku kaji wa kana samanul baqara izaka dinari uku su aku din nage wannan lokaci babu nage da ta haka ne in inda ba bata to ya kai kasuwa an kewaye nage ana son a taya fa hu malakun sai mala'iki yazo fi ya adami a cikin dan adam da jallabiya ta da rawani da abin nan nashi ya ce ina mai nagyan ga ya ce ni da ita ya ce yaro taho na aka sai zuwa ya ce to nawa ka sai fa a ɗahu su tattar da nanira sai ya ce wato ga dinari shi da kaji ai kai tsaye nage babu wadda ka wuce dinari uku sai ce mai ga dinari da haɓa tsaya kada so ka kai garai <laughs> ba yake da waɗanda muna tare da kuwa amma shi mala'ikin sai ce mai amma ala Allah ya shawar umar yato eh ba Allah na gira tana to ita kasuwa amma kafin dinari shi to do Allah abanni in ta gida in shawara yake da yake da wata ce inda sai ka shawara da ita to wani kudi na fa aba shi yaro ya kiya fa habar ummu wai ce ba wace ke ji an sai na ganga dinari shida sai ce dinari shida yace awo fa azinat ta ce sai ka amsu da ya zo ya ce mai to an ce an ce an sallama ake a dinari goma sha minisi ba a dawo ifna hashar dinaran amma Allah Allah ya shawura tun da ya tambayo an ce an su dinari shi to yanzu ya sai sha biyu amma magana a zo a haɗa mu uwa a shi bai da ta haɗa mu uwa ba ga dai kuɗi ƙasa asha hmm. fa ba ya rage to tun da ta canza zani gaskiya ban sai su wasu na faɗo mu uwa ina ta fa ba ya ƙi ya ce sai ya haɗa mata shi ko mala'ika ya ce to in ba shi ko bawan Allah ya ce mai in ba in sai ka shawarta sai ka shawarce ta ni ko na ha sai shaji fa ahabaraha sai ta ba uwan labari yace yace inda tace na'am yace ke wannan da ya sai dinari shidda yanzu na ta yace tunda na shawara da ke sha biyu sai amma ba zan faɗa miki ba tace kai tsaya yaro kai baka san abin da ake ciki ba faƙalat sai ota ce mai ina shaida maka ɗanɗana innan labiyatika malakul wallahi wanga da ka saya abin gari kana ta ka wuce ka wada mai ta mala'iki na kama kanka amma ga abin da zan faɗa ma in ka iske shi ka koma yanzu ko kullahu hal nabi'ul ta amla in ka zo ka faɗa mai shi bawan Allah shi ka ban shawara shi in sai da nage ku ko in batta in ji uwa tai owa eh eh ma ta sale mutunta kuma ta yi karatu kai ba ta da karatu tana ga fa faƙala da ya zo sai ya ce mai in sai da na gaya ko in bari bawan Allah sai ya ce mai <laughs> la ta bi uha kaji kaka sai shi ta illa bi min maski ha zahaba duk wanda zai sayanta sai ya yi ciniki a heɗe ta a aje fata a cika ta da zinari shi a biyan nan na aka kashe baki wuta baki muru to walamma ta'alat banu isra'ila bi su'ali musa lokacin da banu isra'ila suka yi tambaya ta wahalarwa da tambaya ne musa bi su'ali musa wasu bakarati suwan nagi a hausa ta ala ya siwa lahum bakara a bakarati latini sai Allah ya shiga yana sifanta musu nagiyan ga ta marayan ga wa kanan mu farada ta zai ita daita bi tilka sifati duk duniya babu wata rage sai ita mai wannan siwa. to ci gaba ko an karanta ko qala musa sai musa ya ce innahu ay allah ya kula yana cewa ha baqarati ita wannan gita la faridun ba tsohuwa ba muslimatun mai yawan shekaru fure da wata tsuwa da dambin ra'i fatiha da a nafi sun wata ta yi duwaga cikin shekaru ai kada a ta yanke ta ila akhir har zuwa karshen ta a'a ba ta zan kusuma ba ba kusuma ta ba wala dikiru sannan ba ba kururuciya ta ba ba ba kara gare ta ba a ce oh, oh lalle ko nage nage ta fara girma ba ya budu ba ta ba sagiratu ya karama lam talewa ta haihu ba mahuzun a awwal shay' shi bikiru ana riko ne daga farkon abu wa minhu ba kuratul fatiha ana ce sai wani ce jama'a ce na'am kai wallahi ni na ga kan gero ko ya haka nan ko ko na ga dan mangoron da yanni na makuru ciya kenan ba kura to ita wannan nage ba ba horko ta wata yanzu ta girma zo mata ba muna tare da kuwa wa khudhu fa ha'u minha منهما الانتساس بالإناث كالخائب وارتفاعهما بإدمار مبتدأ وتكينان بأتي بأتي بكرتهم بقى أنك شاهد أوان أكاتكاتا نسول أكاتكاتا بين ذلك أي المذكور من الفارلي abinda an kama na zamanta babba ta girma walbikin da kuma zamanta ya karama wani za lam yaqul bayna zataika bai ce ma tsakanin biyu din gaba yace awanun bayna zalika bai ce awanun bayna zai taka ba mun gane ko iratul lil mazkuri wa hasuna zalika fi asma'il ishara ko wannan yana kyautuwa ga isma'ul ishara li'anna tasniyataha wa jam'uha wa ta'nisuha laysa bi haqiqatin wai wanga bayani na wannan arabiya qala hul kawashi mallan kawashi shi wannan bayani mallan kawashi eh kwarai kwankwararren abin malamin lugala fabalu kai ku sai zuwa aikata ma tumaruna bihi min zabhiha in ji annabi Musa abin gada aka faɗa muku in kuna son ku gane ku sai zuwa yankan wannan nagin da aka faɗi mana to kuma ba su gane ba sun ka ce ni ƙalu sai sun ka ce ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma launuha ya Musa ka roƙa muna ubangijin ka ya bayyana muna mi launin ta in Musa ya tsananta maka ne sai Allah ya tsananta mai qala annai Musa ce innahu yaqulu shi Allah yana cewa inna ha baqaratun nagyata safara'un wadda ayyalu faqi launuha launin ta na yalo ya ya kona kwarai zai to subra mai tsanin faci faci wal huququ nusu'u safara tsananta wa faci-faci wani zalika don haka yi akidu bihi yi ƙalu a farfaƙi'un kama yi ƙalu a halikun baƙi kirin ta ce a da baƙi halikun kirin a faru yalo faƙi'un mazananci kuma ita wannan nage ina sanar da kai tu sirru nazirina kwaddu bai ta wallahi tana ba shawa tana shawantar da masu dubi ilaiha li hadin kyawun ai tu ujubu tana ba su shawa fatal tazu qulubu zukatan suna jin dadi bi zalika inda mutum na da irin waɗannan nage su shiga kiyo to iya shiga cikin su bai ko hituwa saboda sha mala adam mala adam ko kaka wa sururu lazzatun tahsulu fil qalbi inda husuli mujriha shi ake cewa sururu wani daɗi na wanda ke tsara cikin zuciya ya abin da ke sa a jira daɗi ya sadu cikinta wa jumlatu tusurru nazirin fi mahallin rafi habaru mubtada in qalu bayan an wahala bayan an wahala ƙalu sai sun ka ce udu rabba ka yi bayyana na mahiya a sa'imatun an amilatun da Allah ka roƙi Allah ya bayyana mun shi nagyan nan sa'ima ce ko amila shin gida take ana kiyon ta ba a bari ta sai daji an ɗauke mata wahala ko ko aikin noma ka yi da ita jiya amma mai tambaya an haliha wasu fatiha liyar zadu bayana suka ce kai innal baqara lalle ya kai annabi Musa nau'in ga aijin sa nau'i ne al-man'ut abin sifanta da mazukira tashabaha alaina wala ya rikita gare mu ne kasarati don nage ba gurata ba walam na hatad ba mu ishriwa ila al-maqsudati zuwa ga manufa i'tizarun an su'ali to ko da yake al'amari na Allah na wa inna insha Allah la mutaduna in Allah ya so za mu gani, za mu shi yu ila ya zo a gani ta wa fi isti ko istisna'ihim fi hadha su'ali al-akhir inabatu istisna'in da sun kai ga wannan tambaya ta ƙarshe wannan koma na ga Allah wanki qiyarun da jayuwa ina batun ma wanki qiyarun wa dalilu nadamin wa hirfin kuma dalilin na da an yi da na sani kuma da kwaɗayi alamu wa faƙatil amri bisa ga dace da al'amari ya zo ga hadisin ma'aiki laulam ya sassano da ba su yi togo ba lama na lahum ila akhiril abad wala da haizu a gane ta ba in da ba su insha Allah wato ana son mutum ce insha Allah ga abu a yafi ko mi girma ne rashin cewa insha Allah shi ya ka matsala duk abin da mutum zai ce insha Allah duk mutum bai ce insha Allah ba ya rumka kayace abu kaza na wa kana bai ce insha Allah ba sai Allah da waƙila ne a yi ta saurari abu ya lalace to Allah sauka ƙala Sassan sun kawo a kwanan nan. Allah ran ba ce ba a kwanan nan. قال إنه إنها بقرة لا بنون ولا تسقم حرفا سلمة لا يد فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها فذبحوها وما كانوا يفعلون نتيجة موضع Allah ran ba ke nan za a kwana kuma qala yace innahu yaqulu Allah yana cewa ha baqaratun najjata la zalulun ba wanda an ka hore da aiki ba gairu muzallalatin lil bil amali sigatul mubalaga wani za lan tadkhulu ha ha'u ba yake la zalulu ba ai bai ce la zalulatan ba saboda siga ta mubalaga don haka abba ta uba hmm. oh, tusirul arda wadda ke jirkita ƙasa. تقلبها ودك أما يجريك تاتي للزراعة والجملة صفة ظنون داهلة في النفي أو حال منه ولا تسكيل الحرث بات شايد دك أسا الأرض دك أسا المحيئة بنت أنبع للزراعة للزنة دونه مراني ba a sa ta ga binin ta dora jawo da aka jawo da injimi ana ba ana ba ƙasa wai don a noma ai laysa saqiya bata zan da shayarwa ba qala bai zawi la zululu sifatu li baqaratin bi ma'ana ghayra zululin wala as mazilatu al-takid al-ula wal fi'lani sifata Ka ka'annahu qila la zululun musiratan ba ta mai motsawa wala saqiyatan ma bishara ta intaha musallamatun ta tsere min al daga ayuba wa asarul amali wa habarul mubtadi mahzuhin awal ma'ana khilisa launa an farfarta launinta la shi ya tafiya ba ta da wani launi ba launin ba la launa fiha yukhalifu launi ba ta da launin da sa'ama launin fatarta wa hiya safara'un fatu fajita hatta fi kanna hatta fi quruni har kahonanta har kahonta ya luta wa azalabiha da kubatanta kamar da ya kauni wa asali mazdarun wa shahu shiyatan ay khulidan bi launihi launan akara in aka ce wa shahu shekar wato kenan an launan tashi launi an garwa ya da launi launan akara qalu ba da taqiqihim wasu bakara sun ce bayan tabbata wa su abin nan sifar nagi al'adar ita bil haqq annabi Musa an zo kan karo mana da bayani cikakke da wasu wasful bakarati ai na dakata bil bayani tami yanzu kan kawo hurti da bayani cikakke fadala buha sai sun ka sun ka nemi na genna wajaduha sun ka same ta inda alfata gon samrayi barin da ummihi mai nagarta ga uwarsa fashtarawa sun ka sai ta bi mil'i miskaha cike da ta zaban zinari kama ta kaddama kamar yadda ya gabata can ga maganar mala'iki wa zaba huwa sun yanka ta wa ma kadu yab'alu wallahi ba su yi kusa su yanka ta ba na zalika sai aikata wannan ligala idan ci a da sama na kudin ta jama'a babu tsada gare ta wa fil hadisi amma cikin hadisin ma'aiki law zabahu ayya baqaratin kanat da sun yanke kowace nage ta samu la ajaza an da ta isa musu walakin shaddadu ala anfusihim fa shaddada Allahu alaihim sun tsananta maka sai Allah ce to ba tsananta musu Allah sauƙaƙe haka ne ko